Mai yiwuwa wasu magidanta a ƙananan hukumomi guda tar da ke jihar Kaduna su samu sassaucin rayuwa a irin zaman gidan da suke yi na dole biyo bayan cutar corona. Saboda gwamnatin tarayyar Najeriya ta fara shirin nan na raba tallafin naira dubu ashirin ashirin a jihar ta Kaduna. gidaje dubu ashirin da biyu da ɗari uku da tamanin ne dai za su karɓi naira dubu ashirin ashirin jimillar kuɗin da za su kai naira miliyan ɗari hudu da arba'in da shida da naira dubu ɗari shida a matsayin tallafin watanni hudu na farkon wannan shekara wato naira dubu biyar a kowane wata guda ɗaya. To ko yaya za a magance matsalar cunkoso wajen ganin an raba waɗannan kuɗaɗe ga al'ummar da za su karɓa a waɗannan ƙana hukumi guda tara a jihar Kaduna? Mrs. Saude Amina a Toyebi ita ce jami'ar kula da shirin tallafi na gwamnatin tarayyar Najeriya da ke kula da jihar Kaduna. So za a raba miliyan ɗari hudu da arba'in da shida da ‘yan kai. Muna da sanga da kaciya da lere da kauru, kajuru, kubau, cikun ikara da birnin gwari. Zuwa yaushe kenan za a gama wannan rabon kuɗi? akwai curfew a jihar yanzu wannan nan da sati biyu nan gaba. Wasu na gudun wannan rabon kuɗi zai kawo mutane kuma su cunkushe guri guda ya kuke yi? Sun abin da muka yi mun sa su based on words in su sai mutane kan mutum ashirin su shiga gudun in sun gama sai a sa wasu kuma su shiga. So akwai babba mutane da yawa wuri daya dan mun san ba ma so su kawo mana cutar corona. Ba kwa ganin lokaci ya yi tunda ana tsoron a haɗu kila ku tura mutane a bankunan su kawai ba sai ma kun je raba musu kuɗi ba. Eh to ana kai akwai labari suna aiki a kai za a buɗe masu beneficiary bank account su samu su ma a dinga samun kuɗin direct. Nawa ake ba su a matsayin kuɗin wata hudu? Za a ba su dubu ashirin ashirin. Masana tattalin arziki dai na ganin duk da buƙatar tallafawa talakawa a irin wannan lokaci matsananci. akwai matsaloli kuma na daban da ya kamata gwamnatin ta lura da su a lokacin da za a gudanar da irin wannan tallafi. Dabta Ismail Muhammad Ancau masanin tattalin arziki ne kuma malami a kwalejin kimiyya da fasaha ta tarayyar Najeriya da ke jihar Kaduna da ake kira Katpoli a takaice. Wani abu ne da yake da muhimmanci musamman irin wannan lokacin da aka shiga wannan halin. Tun kafin a shiga wannan halin ba za ba tattalin arzikin Najeriya ga shi nan ne bayan an fita daga cikin tabarbarewan har yanzu ba a riga an gyagije ba. Don haka ana ana tangal-tangal ne ga kuma yawan jama'a da suke cikin talauci. To don haka wannan din zai taimaka. Ko da babban abin shine na farko akwai halin mu na 'yan Najeriya ba mu da gaskiya ko ko kuma su mu ba su da gaskiya ba riƙon amana ko a coci ko a masallaci ko a kasuwa ko a anguwa za a ga mutane da yawa ba su da gaskiya dan haka idan aka ce za a ɗauki kuɗin nan a ba mutane haka nan su waye ma masu amincin da za a ɗauka a ba su ƙarshen ta ba za a san su ba na biyu kuma hanyar da za a yi a rarraba kuɗin na uku kuma ya za a gane wane ne ya fi tsananin bukata waɗanda alƙalma ake amfani da su saboda lokacin ba a riga ba ne wani lokacin ba a irin gidan gidan da ake zama ba ne wani lokacin ba abin da hawan da mutum yake zama yake amfani da shi ba ne ba don haka to akwai bukatar a yi tsaya a yi zurfin tunani a gane shin wane ne mai tsananin bukatar nan saboda yadda aka fara ba da haɗin yanzu akwai ƙwarfe-ƙwarfe mutane suna yi da yawa cewa waɗansu da ba su kamata a ba ba su ake ba kuma taimakon nan ba wai ta nan ne kawai ba akwai ɓangaren lafiya farko a kare mutane daga cuta ɗin tukuna a ta hanyar da za a yi ta musamman test nan ta inda za a gugu da mutane a tabbatar da cewa ba su da ciwon kowanne suke da shi kuma a yi musu magani sannan kuma sai wannan biyo baya. Shirin tallafin kuɗi na gwamnatin tarayyar Najeriya dai na fama da ƙorafe-ƙorafe game da yadda ake gudanar da shi. Saboda ko a ranar talatar jiya ma sai da aka gashi wa gabanin majalisun tarayyar Najeriya sun tara taro, inda suka bayyana buƙatar ganin an sauya salon yadda ake gudanar da wannan tallafi. Isa Lawal Ikara, Murar Amurka, daga Kaduna a Najeriya.